A janguriyar Nijar malaman makarantar boko na sakandare a ƙarƙashin ƙungiyar su sinases ne suka shiga wani yajin aiki na sewa da hali ya yi domin kokawa game da waɗansu bukatoci da suka ce suna son gwamnati ta gaugauta biya musu kuma ba za su jaya a yajin aikin ba sai haka ta tabbata kamar yadda malam isuhu mai haci maga takardar reshen ƙungiyar ta malaman makarantar boko sinases reshen birnin kwanne jaddada min na farin dai shine kawai gwamnati ya yi muna alkawulla da yawa kawai da bai cika ba wuri ta man kawo a sa mutane a kawar su zama ma'aikata dindindin a cikin gwamnati sun ce za su sawa kuma ba su sa ba sun sa kingi amma akwai kingi akwai na shekara biyu da ya wuce da ba su cika ba kuma wanga ma ba su cika ba kuma yanzu akwai shekara biyu da muke biye su da ba su yi ba kuma yanzu bana sun ce da baɗi sun ce kuma ba su ƙara sawa kuma wasu mushanni kawa a cikin gwamnati kenan wannan shine a sanadin wannan yakin aiki na farin na biyu shine kawa akwai waɗanda kawa sun yi wata biyu zuwa wata uku ba a biya su ba albashin aiki ba shi yiwuwa sai da albashi kuma mun ce a tsaye da aiki a kawa jagorancin aiki ko ko a dokokin aiki shine kawa in mutum yayi wata guda a biya ka kai yi wata guda an ka kai kawa takwas ga wata ba a biya ka ba to sai ka tsaye da aiki wannan shine aka wa dalili na biyu kawa da wannan shi yajin aiki dole an tsunduma ne kawa sai lokacin da an ka biya ka ka fara aiki Kiwon ga yajin aiki na ƙarshe ka wannan biyan albashi shi babu zancen ƙayyadewa gare shi lokacin da an ka biya ka ka koma ka yi aikin ka a cewar ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin wayan yan makarantar boko na nan garin birnin kwanni cewa da alhaji sani mai kasad ya kamata tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin malaman makarantar boko ɗin kowa ya ji tsoron Allah lalle yajin aikin yan makaranta ci baya ne ba ci gaba ne ga ƙasa domin ilimi to shina na farkon abin da ya kamata ta a yi tattali cikin kasa. idan ka ga ana wasa da shi to akwai matsaloli sai dai abinda nake kira ga bangaren su yan lakon da bangaren gwamnati mu dukkan mu da mu masu ƴaƴa da muke bada makarancin ne to mu ji tsoron Allah kenan ka dibi shekarun ka yau a matsayin gwamnati da su yan makarantar nan wai gaskiya wanda duk bai da gaskiya cikin su ya sani in gwamnati abba ta biya su ba ta san bata biya su ba shi ko wanda duk ba a biya ba ka shi aiki ba ka biya shi ba shi aiki bai wa shi ko wannan mutum in ya aza abin da kasa ba ta iya doka ga an biya shi kuma ya kawo ta wani nauyi wanda kasa ba ta iya doka to bai dibi yanayin kasa bai dibi yanayin talakawa kenan shi ce kasa kaza kaza aka ba mai ilimi iri na yi dibi auna yanayin kasar ku kai kaka take ciki sai kai aikin na tsakaninka da Allah sauran abin da an ka baka ka rike ka samu lada bisa ga sashi na diba nan da kai maka ka tausaya mata amma in ya zama ta kowa ba ruwanka da wannan dibi kai abin da karatun ka baka kaza kamata a baka ko a kara ma ko ga a kara ma kai ba ka yarda bayan wannan yajin aikin na Sinasas cewa da malaman makarantar boko na sakandare na sai gwamnati ya shafe musu hawayensu yanzu haka gamin gambizar kungiyoyin malaman makarantar boko a ƙarƙashin lemar kwas nijar sun soma nasu yajin aiki na kwanaki uku haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar